baban gida malabo kai wa masu kallon wannan faifai bayanin kanka da kanka ka ƙara gabatar da suna da matsayinka a wannan ofishi so na farko sunana baban gida malabo ni ne national coordinator na pyg progressive youth group under tpp su ne ne tpp the progressive project wata ƙungiya ce a ƙarƙashin jam'iyyar apc wacce kuma take marawa mataimakin shugaban najeriya yemi osin bajo baya domin ya samu tikitin 2023 a gargashin apc faɗa mana menene wani mai tunaninku na zaɓo ko can ko osibajo wanda mataimakin shugaban ƙasa ne ba shi wannan goyon baya eh, to mutum ne wanda za ka fito da shi wanda ba za ka ji wani mutum ɗaya ko biyu ko kuma na wani yanki yana wani korafi ko wani abu na a kansa ba mutum ne wanda ya samu karbuwa ya samu yadda na al'ummar najeriya gaba ɗaya eh, collectively Eh, da musulmi da kirista da wanda ma ba musulmi ba idan ka kira sunan osibanjo kowa zai ce maka lalle ya gamsu da irin yanayin yadda yake biyayya a wannan gwamnati na mai girma shugaban kasa muhammadu buhari so ganin hakan da muka gani ya dace mu ce mu kuma a matsayinmu na 'yan najeriya matasa masu son ganin cewa mun ga yadda za mu karbi ƙasar nan so yana da kyau a ce mun eh, samu wani jagora wanda zai kama mu ya kai mu zuwa ga tudun na tsira amma ba mun gidan walawa ba za ka rasa jin yadda mutane suke dawowa daga asalin irin goyon bayan da suke ba wa shugaba buhari ba wato biyayya ga shugaba buhari kawai da wuya ya iya ba wani eh, nasarar eh, samun lashe zabe Eh, haka ne to ai shi din ma sa'an da muka yi kamar yadda ake biyayya ma shi mai girman shugaban kasa Muhammadu Buhari haka shi ma kuma shi Yemi Osibanjo din yana da nashi magoya baya waɗanda suke ganin cewa shi ma ya cincin shi a masa wannan biyayya din ko kuma a goyi sa kamar yadda aka yi ma shi mai girman shugaban kasa na ganin cewa mutum ne mai tafiya da zamani mutum ne wanda yake da duk wata abun da kake bukata na leadership ya hada shi so eh, eh, ta harkan eh, ilimi ne na harkan sanin dokoki ne na ƙasa ta harkan siyasance din ta harkan tattalin arziki so kaga Najeriya ta tafi abu na recession sau biyu a shekara amma da ikon Allah a jagorancin sa matsayin sa na chairman na economy din sun yi recovery din mu duk da cewa mun shiga wani kanni na cewa na issue na wannan eh, covid-19 din so kaga ai mutum ne wanda zamu ce a yanzu ba abun da muke bukata sai mutum irin sa kuma na duba na gani cewa ah, a ta mu ta APC a yanzu dai a wa'inda dai muke ganin cewa muke tafiya da su muna ganin cewa yana daga cikin mutum da za mu ce ya fi kowa cancanta a wurinmu wanda kuma eh, hakan ne yasa muka buɗe wannan kungiya din cewa eh, eh, a matsayinmu na matasa mu nemi mutum wanda za mu ce za mu yi tallansa wanda ba za mu sha wahala ba wato shi za a iya cewa kamar ko yanzu kasuwar siyasar apc ta tashi daga aiki shi ya riga ya ci riba wato dan shi ma dan koli ne dan koli ya ci riba me yasa ba za ku nemo wani daban ba tunda shi ya ci yana cikin zo haka yana fadar shugaban kasa yana ci gaba da zama mataimaki kusan kanin shugaban kasa ne ah, wannan abu ne mai kyau ai idan zama ya zama da mutum so yakan dawo yakan wuce eh, abokin zama dan uwa ake ba gaba daya so kuma in ka duba ka gani yanzu eh, misali zan baka yanzu mace da namiji da in ka same su cewa za ga mutum kuwa suna jin kunyan junansu amma idan zama ya zama za a ɗauka an dawo kamar adda da kanwace so wannan za irin biyayya ne irin nasa da yake yi eh, a karkashin eh, mai girma shugaban kasa shi ya jawo kake ganin cewa eh, mutane ma da yawa ba ma iyani ba suke cewa wannan biyayyar da yake yi ya kamata a ce mu gwada shi ya dora daga inda mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya tsaya Yau, yauwa wannan na ji daɗin da kace ya daura daga inda shugaban muhammadu buhari ya tsaya akwai wani zane da na ga an yi wato abin da ake kira irin zanen takala dinnan mm. aka nuna wani mai son takara aka sa hoton shugaban kasa aka ce daga tukunya mm. eh, sannan shi kuma aka ce zuwa wuta wato ma'ana duk wanda zai daura daga inda shugaba buhari ya tsaya za ta inna lillahi wa inna ilaihi raji na kuma zai sake kai mu ne me za ku ce kan wannan eh wannan kalamai ne na yan adawa eh duk wanda kaga yana wannan magana ai dan adawa ne wanda kuma a kullun kokari suke su zaburo inda gazawar ka yake kai da kake gwamnati su ga sun yi wannan ba wani abu ne ba sa abu ba bane a siyasance so mu muna ga wannan ba zai eh, abun nan ɗinmu ba zai kashe mana eh, abun nan gwiwa ba ganin cewa mun yi kira ga shi kuma muna da yakinin cewa mutum ne wanda in mu kowa muka kawo masa tallansa idan Allah ya yarda Eh, ba zai kimana ba idan muka faɗi qualities ɗin da yake da shi na harka dai a yanzu a ƙasan nan eh, idan ka ajiye ina tunani ni a nawa ra'ayi da kuma sauran ra'ayin wasu matasa da muke tafiya wannan kungiya din ra'ayin mu ya haɗu ya zama ɗaya shine dalilin da yasa muke masa wannan kira din da ya fito ya takara kuma muna kira da ita jam'iyyar mu ta APC jam'iyya mai adalci ta duba ta gani a fito mana da cancanta da kuma wanda yake da duk wani abu da ake bukata requirement na dawowa shugaba a bashi wannan dama din bi iznillahi ta'ala ba za mu ce da na sani ba wato ba lalle ba ne a ce za a samu takarar nan kai tsaye saboda shi ma za a ce kamar akwai maza a gabansa duk da shi ne mataimakin shugaban ƙasa akwai waɗanda su ne suka turo shi don ya yi wannan mukami wato mutanen kudu maso yamma e wannan ba wani abu a yi dama ai kasan ita jam'iyya ita take fido da ɗan takara ba wai a ƙarƙashinta so idan har bai samu dama a ce jam'iyya ta bashi wannan dama din ya fito ba bai zai iya fitowa ba kuma mutane da ake faɗa din mutum ne mai biyayya kuma ina da yakinin cewa shi wanda ake tunani din ba wai suna da wani eh, grudges bane da shi mutum ne wanda har gobe yana masa biyayya a matsayinsa na national leader din kuma mutum ne wanda kowa ya sani duk da ya nuna intention sa na takara wannan bai zai sa eh, mu a matsayin mu wa'inda muke bi ba mu ce ba za mu kira shi Yemi Osibanjo ya fito ba saboda ai kira muke yi da wanda kuma in aka zo maybe za a yi primaries maybe consensus za a yi muna tunani kuma cewa duk biyun idan za a yi muna da eh, yakinin cewa in Allah yadda za a yi favorin din mu a duba a ga kiran da zamu yi matsayin mu na matasa wanda mu ne muke da kashi 75 da eh, a wannan abun nan na zabe da ake yi so ina ga wannan ba wani abu bane insha Allah za a zauna a teburi ne za a yi kokari a ga an yi sulhun cikin gida wannan ba wani abu bane wasu yan arewa suna cewa in ba za mu bari mulki bayan shugaba muhammadu buhari ma ya bar arewa ba eh, sai watakila tun da yanzu alamun apc wannan tikitin nata ya koma kudu ne yan pdp ko kuma wata jam'iyyar watakila mai tasowa ta uku za su iya tsaye da ɗan takararsu daga arewa don su yi wa apc dukan tsaye a zaɓe <laughs> ita jam'iyyar pdp ka san har yanzu gaba ɗaya ka san duk mutum da ya faɗi a zaɓe to sai dai ta sai a ce sai dai a masa addu'a so wannan mugun kaye da aka musu ne har yanzu yake kara rikita su na ganin cewa suna tunani yanzu a nasu eh, tsari din zonin ɗinsu na shugabanci yana nan a arewa mu kuma matsayin mu na 'yan arewa waɗanda kuma muke ganin cewa siyasa ce yanzu ake dimokuraɗiyya wanda karɓa-karɓa yana daga cikin tsari na demokradiya da muke yi so ba wani abu bane kowa ka ko a arewa dai ina tunani in dai qualities ne a yanzu da muke a 'yan mu irin wanda muke da su a pdp so ina gaya maka cewa kafin karfe tara zamu kada shi a zabe da yardar Allah baban gidan wala ba kai ma kai ta siyasa iri iri eh, zuwa yanzu Eh, ana za mamaki har yanzu da kake ta magana baka sare ba shin ka ga da daidai siyasa take tafiya kware da gaske ai wannan karon ne ma za a yi siyasa a Najeriya duk wannan karon siyasar da za a yi a 2023 ina gaya maka Ali Kaya ba za ba taba yin irin ta ba kuma ba za a yi irin ta ba for now saboda ai matasan mu yanzu idon kowa ya bude kuma ana tafiya da zamani muna son shugaban kasa yanzu mai tafiya da zamani wanda idan ka presenting din shi ba za ka ji kunya ba ana son mutum ne wanda zai tsaya daga yanzu ya kai maka awa goma sha biyu yana maka bayani babu gazawa so najeriya ba ta rago ba ne fa najeriya kuma da ake ganin ta yanzu ta wuce cewa eh, wai ana jira wai wani wai sai dan wuri kaza ku. a'a eh, ana neman mutum ne wanda a shugaba da zai zo wanda zai dauke mu gaba daya da musulmi da kirista da inyamuri da bayarbe da eh, duk wata kabila da ka sani cewa zai dauke mu gaba daya mu gudu tare mu tsira tare ba wai kawai mutum ne wanda zai zo ya sa mana mu yanzu yan arewa mun waye ba za ka zo ka ce mana wai a ah, wannan dan arewa ne mu yi shi wannan dan kudu ba za mu yi shi a mun wuce wannan layin a ranka daidai yanzu za ka gani idan mu matasa za mu iya fitowa yanzu mu fito muna gaya wa duniya me yake faruwa ko kuma me ake shirin mana ai kaga cewa karkara za mu yi kokari mu ga dai mun kai musu awareness na cewa su bambanta jiya da yau baban gidan malabo mun gode kwarai da gaske na gode ya kaya assalamu alaikum